Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 100.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi inda za ku ji cewa yayin da a yau ake bikin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da matan da suka rasa majajensu. Kowa wani irin hali matan da aka kashe mazajen nasu a rikicin Boko Haram ke ciki? daga gai sai Allah kana hannun baban mutum taimakon shi alhamdulillah gode Allah ba haka ba to kai mai tunani ne mana ba miji a wajen ki ba komai sai Allah alhamdulillah baban mutum yana taimakon ka akwai tunani kan wannan batu za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wace irin gudunmawa ya kamata jama'a su bayar ga matan da suka rasa mazajen nasu musamman ta yadda za a inganta rayuwarsu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan a najeriya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wasu 'yan kasashen waje ciki har da 'yan ƙasar australia a yankin niger delta mai arzikin mai amma fa duka waɗannan sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ƙungiyar ba da agaji ta likitocin sa kai da ake kira doctors without border ta ce mutane kusan shida na mutuwa kowace rana sakamakon cututtuka da yunwa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda rikicin 'yan boko haram ya shafi jama'ar da ke cikinsa a arewa maso gabashin najeriya Ƙungiyar likitocin ta kira halin da mutane 24,000 da aka ajiye a wani asibiti a garin Bama suke ciki a matsayin wani gagarumin bala'i da ya shafi bil'adama. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya da ake kira nema a takaice ta ce 'yan gudun hijirar sun tsinci kansu ne a cikin wannan mummunan halin sakamakon wani fada da aka yi tsakanin dakarun Najeriya da 'yan Boko Haram kwanan nan. Mai magana da yawon hukumar ta nema Abdul Ibrahim ya ce yawancin mutanen da ba su da lafiya a sansanin 'yan gudun hijirar ba su daɗe da zuwa bamu ba daga wuraren da sojoji suke fafatawa da 'yan Boko Haram. Abdul ya kuma ce saboda suna cikin wuraren da ba shiga ba fita ba sa iya samun abinci da magunguna. A watan da ya gabata ne rundunar sojan Najeriya ta fara kaddamar da hare-hare don fitattakar 'yan Boko Haram daga dajin Sambisa wanda ke kusa da garin na Bama. Amma kungiyar likitocin ta ce yanayin ya ƙara taɓarɓarewa. A wata sanarwa, kungiyar ma ta ce cikin yara 800 da aka gudanar da wani bincike a kansu. kashi goma sha tara cikinsu na fama da matsalar yunwa ta kuma ce ta ɗauki yara guda goma sha shida da ke cikin haɗarin mutuwa saboda yunwa daga sansanin zuwa maiduguri babban birnin jihar borno babbar kotun kolin amurka ta ki amincewa da shirin shugaba obama na jinkirta mai da miliyoyin baki 'yanci rani da ba su da takaddun zama a amurka zuwa kasashensu su shugaba obama ya kira wannan mataki abin takaici ga bakin 'yanci ranin waɗanda ba za su iya fitowa daga inda suke ɓoye ba don su bada tasu gudunmuwar wajen raya ƙasar ta amurka amma ya ce babu matsi akan mai da bakin waɗanda ke bin dokokin amurka sau da kafa zuwa su na asali ko da yake har yanzu dai suna nan a zaman bakin haure a ƙasar bisa ga hukuncin kotu kamar yadda ya yi a baya shugaba obama ya caccaki 'yan jam'iyyar republican na majalisar dokokin kasar kan yato a kan kin bin batun nada alkalin kotun daukar kara merrick garland don cike gurbin alkali na tara da ya rage tun bayan mutuwar alkali anthony scalia a farkon shekarar nan 'yan majalisar sun ce shugaban kasar da zai hau ne ya kamata ya cike wannan gurbi wato bayan shugaba obama ya gama wa'adinsa a watan janairun shekara mai zuwa Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Batutuwan da suka shafi baƙi 'yanci rani, ɗiyaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya su ne a zukatan masu kaɗa kuri'a ta farko yau Alhamis a zaben jin ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi, wadda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayya ta Turai ko a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a birnin London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya wadda ita ce turbar da aka kafa tarayyar ta Turai. Yayin da masu kada kuri'a suka isa rumfunan kada kuri'a, ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun yi kunnen doki a matsayinsu kan batun. ana sa ran masu kada kuri'a za su fito da yawa don kawo ƙarshen watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da kyamfe mai zafi musamman akan maganar baki 'yanci rani waɗanda yawansu ya linka har sau biyu tun daga shekarar 2000 'yan jam'iyyar republican da suka fi rinjaye a majalisar dokokin amurka sun jefa kuri'a a safiyar yau alhamis na ɗage zama har sai ranar biyar ga watan yuli bayan da wakilan majalisar na bangaren jam'iyyar democrat suka kwashe sawa'i kusan goma sha shida suna zaman dircin a majalisar don neman a ɗauki mataki akan mallakar bindiga labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara watannin namu ne daga Najeriya inda bayanai daga kasar ke cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin mai a birnin Kalaba da ke yankin Niger Delta a kudu maso kudancin Najeriya. Ma'aikatan dai su bakwai ne kuma ciki har da 'yan kasashen Australia da Afirka ta kudu. Daga birnin Fatakol ga rahoton da wakilin murya Amurka Lamidu Abubakar Sokoto ya aiko mana. A Najeriya an sace wasu ma'aikatan kasashen waje kimanin su bakwai a garin Kalaba da ke jihar Cross Rivers a yankin Niger Delta. ne dai su nunar cewar uku daga cikin ma'aikatan da aka sace 'yan asalin ƙasar Australia ne yayin da biyu 'yan Najeriya da kuma 'yan ƙasar Afirka ta kudu 'yan bindigar dai da ke da yawan gaske da suka yi wa mutanen kwanton bauna a lokacin da suke tafiya a cikin motarsu a garin Kalaba na jihar ta Cross Rivers. ne dai su nunar cewa an kashe direban motar daga bisani kamin a yi awon gaba da ma'aikatan kamfanin tuni dai da rundunar 'yan sandan jihar ta cross rivers ta tabbatar da afkuwar lamarin kamar dai yadda kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar musa jimo ozi ya shaidawa manema labarai ya ce suna gudanar da wani aiki na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su duk kokarin da na yi na tuntuɓar rundunar sojan ruwan najeriya da ke jihar ta cross rivers lamarin ya ce tura sai dai kuma wani mai fashin baki kan tsaro aig ibrahim baba ahmad wanda ya yi aiki a jihar ta cross rivers ga abin da yake cewa hanya ɗaya ce ta shiga ta ba wata hanya illa guda ɗaya ta wani Sani ta za ka shiga nan zaka ka to amma a yanzu da sun gano cewa ai suna iya aikata sa'ata da sun aikata su haƙu su faɗa cikin zirgin ruwa su gudu to akwai aiki a gaban 'yan sanda da sojoji da ke wannan yankin dole ne gwamnatin ta tarayya ta tashi sai ka kare waɗannan ba da 'yan sanda da sojoji da sojojin ruwa don ba haka ba abin za su dinga yi kenan da dai duk wannan babu duk ƙasar nan ban da ka samu zaman lafiya kamar kalaba ba a ba komai komai hankali da kwanci da sun gano yanzu yawa ai suna iya ɗiban ma suna iya su faɗa cikin miliyoyin su gudu don haka idan ba ta ta daka ba ba zai yiwu ba ina kalaba ina commissioner a police wannan kuɗi da ya gado yake yake ba su lokacin da yake daga Allah ya shi da rama in aka yi lantin kwana biyu kwana uku ba ka kuɗin nan ba in ta da dokar kenan sai su daɗa hanyar ma gaba ɗaya a dinga fasu fashen motoci da an kawo musu kuɗin. shanin garkuwa da mutane a yankin Niger Delta dai ba wani sabon abu ba ne sai dai yanzu da sabuwar kungiyar ta Abanjas ke ci gaba da kai ruwa rana da gwamnatin Najeriya dangane da su aje makamai ko kuma a'a hare-haren 'yan bindigar Abanjas dai ya ta'azzara tattalin arzikin kasar inda da zuwa yanzu ake haƙo gangar ɗanyen mai ƙasa da miliyan ɗaya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria To yau 23 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da halin da matan da suka rasa mazajensu ke ciki. Taken wannan shekara dai shine ba za ku taɓa kasancewa ku kaɗai ba. kuma wakilin murya amurka a sanusa adamu da ke yola ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira inda ya ci ta bakin wasu matan da suka rasa mazajensu dalilin rikicin boko haram a cikin wannan rahoton da za ku ji daga gai sai Allah kana hannun baban mutum taimakon shi alhamdulillah in gode Allah ba haka ba to kai mai tunani ne mana ba miji a wajen ki ba komai sai Allah alhamdulillah baban mutum yana taimakon ka ya akwai tunani wasu daga cikin mata da suka rasa mazajensu a sansanin 'yan gudun hijira na damari da ke jihar adama ke faɗin irin halin zaman kadaici da suka samu kansu a ciki bayan kashe mazajensu a rikicin boko haram wannan na zuwa ne daidai da zagayowar ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da mata da suka rasa mazajensu na shida mai taken kau da kadaici na ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke damari a jihar adamawa inda na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matayen da aka kashe mazajensu su a rikicin boko haram don ganin irin halin rayuwa da suke ciki da kuma yadda suke ɗaukar ɗawainiyar kulawa da 'ya'ya da suke goye da su asha ali wato ni zamu da mijina boko haram ne an je an kashe don ba a bi su aiki ba sai ya bar ni da ilaya uku a hannuna kuma ni bana da dawa bana da uba bana da uwa duka ni mara ne ba to ni ban san kowa a nan ba komai ma ba a wajena gani da yarana a nan ban san kowa ba Ina da suna gambo Suleiman. Idan kika juya kika kalli 'ya'yan nan da mai gidanki ya barki da su ya kike ji a ranki? Sai in ji zuciya na ya sinke. Wani tunani kike kuma ya kike ganin zaki iya renon wayannan yara guda uku? Tunanin da nake yi dai ina na godewa Allah da dai ya sa ni a gefen nan da ma'aikata suka rufa mana asirin mu da suka rike mu. Ina da suna Cuto Nuhu. Wani kokari da 'yan uwan mijinki suka yi domin su taimaka muku? Ah, ba sai Allah na ba wani kokari muna tare ma ba wani kokari mutane su bayan da ya rasu ba wani kokari mutane su daga ni sai Allah na da taimakon gwamnatin da yana taimakon wannan daga zuwa mu ana alhamdulillah kididdigar da majalisar ɗinkin duniya ta bayar a bana ya nuna mata da yara sama da miliyan biyu da mutuwa ya raba da mazajensu ne ke fama da matsalolin talauci kyama jahilci da cututtuka a wasu lokutan ma mafi yawansu ba sa samun kyakkyawar kulawa daga 'yan uwa da dangin mazajen nasu salusi Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. da shi To Allah kyauta, to a can jamhuriyar Nijar ma an yi waiwaye ne kan wannan rana ta duba halin da matan da suka rasa mazajensu ke ciki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji. da nake zantawa da ita wata dattijuwa hajiya halima shigo ta yi min bayanin faɗi tashin da ta sha bayan rasuwar nata mai gidan yanzu ina cikin kimanin shekara goma sha hudu da rabi da mai gidana ya zama babu ina rike da iyalina iyana guda hudu lokacin da mai gida ya rasu a gaskiya mu a bar mu waɗansu abubuwa masu muhimmanci ko ba haka ba ya da ban biyan haya ban biyan wuta ban biyan ruwa sutura ta komi sai amini. yanzu ya zamanto ɗawainiya ta ɗaki mu biya haya mu biya wuta mu biya ruwa abinci duk sahiya sai an hudda akalla shika biyu kuɗin kayan miya ga kuɗin yara na lakwal ga abincinsu ga tufayensu to kasan san wannan babban yauni ne gaskiya an jirkinta sosai kuma ana cikin jirkinta ma Haka dai ita ma Hadiza Kalilu ta yi fama da ɗawainiyar yara a tsawon shekaru fiye da 20. Yanzu inda muka yi in shi yana da shekara 27 a ya bayyana da yara bakwai. Rayuwar mu mun sha wahalar rayuwa walla. Shi taimako guda ne gida ne da gwamnati ya bamu shi tun zamanin kunce to gidan nan kuma sai aka koma haka yi cuku-cuku suka ce gidan suka ce wadda suka ce nasu ne sai suka amshe gida mu mafarin kenan da muka wase da diya diya suna daban ni ina daban mafarin wahalar mu kenan ku kai kara ba wallahi mun kai kara mun yi zuzuma mun yi zuzuma muka koma muka dangana da Allah wani abin da ke cin yawa matan da mazajen su suka rasu tuwo a ƙwarya shine rashin samun kulawa daga dangin miji da makamantansu ka san mu yanzu a cikin Afirka muke musamman ma a Nijar ba a so saboda wani abun gado ko wani abu ana cece ku ce ana jayayya mutane dai an ceto mu dai mu bari mu sa ido a cikin sa idon da muka yi ka gani muka tashi yara gari ya waye duk abin da ya bari an hallaka babu komi dan uwa sun yi taimako amma ba ta wajen su ba ta waje na su suka yi min taimako da na ga zaman da nake a can agades na ga zaman bai yi min ba sai na komo nyamai kiran da muke ma gwamnati ya kama ya sa mu hannu saboda kukan mu yayewa marayu sun yi yawa ga jikoci ga diya bayanai sun yi nuni da cewa yawan matan da mazansu suka rasu na ci gaba da karuwa a 'yan shekarun baya bayan nan a dalilin rikita-rikita da kuma matsalolin tsaron da ke kara yawaita a ƙasashen duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule yau kuma kan wannan batu na ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da matan da suka rasa mazajensu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wace irin gudunma jama'a ya kamata su riƙa bawa ganin domin wato an kyautata rayuwar matan da suka rasa mazajensu lura da cewa wasu su da dama suna buƙatar taimako kuma suna da yara. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko mun samu ne daga jihar adamawa wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam kana magana da kawu yuton daga adamawa to muna jin ka kawu yuton mm, muna jin ka gaskiya har ga Allah wannan gwamnati ta tafi haikan taimaka ma wannan mata Allah ni na yi murna da farin ciki sosai wallahi eh amma kawo yuton muna magana ne kan wani irin gudunmawa jama'a ba lallai sai an sa wa gwamnati ido ba ta zo ta taimaka waɗannan ah, mata kamar ku jama'a a unguwanni haka wani irin kamar gudunmawa ya kamata a ce mutane suke bayarwa Allah yana gudun mawa mutum zai ɗauka ya bayar kana tare da makwabcinka yana da kyau ka da cewa lalle in yana cikin yunwa ma in kana da shi ka taimaka masa har da Allah ko ba gwamnati ba ma mu talakawa ma ya ce a ce mu ringa haɗa kanmu. Tumar Allah mun gode kawo Yuton daga jihar Adamawa bari mu je Zaria wani ne a kan layi? To assalamu alaikum kana tare da Musa daga garin Kwangila Zaria. Wa alaikum salam Malam Musa muna jin ka. almajiri wato gaskiyan magana irin wannan al'amari abu ne wanda yake kamar yadda muke da kungiyoyi na taska da mabuga waya yana da kyau a ce ana irin kwarya-kwarya haka a taimaka wa mata saboda gaskiyan magana mata suna cikin wani yanayi wanda yake mai wuyan sha'ani abun ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata a taimaka mata lalle lalle suna buƙatar taimako ubangiji Allah ka mu abin taimaka musu na gode musa da kwangila zaria mun gode kwarai musa kwangila daga zaria a jihar kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga gombe wane ne a kan layi mala abubakar ta dadin kuwa ya to muna jin kamala abubakar oh, gaskiya irin wannan yanayi da aka su 'yan gudun hijira suka samu kansa ciki a gaskiya matsalolin da ake samu mutane ba sa kokarin taimaka musu. sai haka ma magana da nake ma yanzu haka akwai wasu makwabta na wallahi abin da za su maya gagare su saboda haka gaskiya ina jan hankali ga wa'inda wannan hakkin ya shaida ta a kansu don allah su yi kokari don da dama da gasken gaske ana kokarin taimaka musu amma ba ba su abin da ya kamata gaskiyar magana malam abubakar daga gombe kenan bari mu je adamawa ga wane ne akan layi Muhammad daga Adamawa Mubi South. Wane? Muhammad ne daga Adamawa. Yawo wato muna jin kamalan Muhammad. Muna neman gwamnatin shugaban Buhari ta dubi 'yan matan nan ta taimake su. um, kana ga gwamnati ne kadai wannan abu ya rataya a wuyanta wajen taimakawa eh, matan da wato mazajensu suka rasu kana ga unguwanni haka ma masu hannu da shuni ba lalle su ba ma har mutane ma da suke da dan wani abu hannu za su iya taimaka musu mutanen da kowa yana tana wanawa amma dai mun mu ne adili kuma shugaban talakawa to ina kaman layin nashi ko yana kana tare da mu ne malam Muhammad yawa eh to muna jin kana ce ko layin ne ya katse eh mu mun duba shugaban mu ne shugaban talakawa shine muna so ya taimaki yan matan nan ya duba musu wani abu to mun gode kwarai malam Muhammad daga jihar Adamawa muna tattaunawa ne kan irin gudunmawar da jama'a ya kamata su rika bayarwa wato ga matan da suka rasa mazajensu ko a yanayi na rikici ko wani irin yanayi daban dai ta yadda za a yi inganta rayuwarsu lura da cewa suna da bukatu da dama musamman ma kuma kula da yara ya wato ga kira mun samu daga jihar nasarawa wani ne ya kallai? Assalamu alaikum. Mataimakin shugaban kungiyar mai nasara ne Habibu magajin rafin zanon lafiyan bare bari. To muna garin mamman agwai. Muna jin kamar Habibu. To a gaskiya eh, ba gwamnati kawai ya kamata ce sun taimaka mai yan gudun hijira ba. Mhm. Wannan taimakon ya kamata ce mu ma talakawa. Mu yan uwanmu ne ya kamata ce mu ma mu ba da agaji irin namu. Eh. saboda duk abin da kana da shi don gwargwadon karfinka ya kamata ce mu ma talakawa mun taimaka idan mun haka to insha Allah za su samu matsala za su samu matsalaha to malalla mun gode mal habibu daga nasarawa bari mu je taraba wane ne kan layi na taraba kana jin mu eh ina jin yawwa to muna jin kamar abubakar sadiq eh ya kamata baba buhari ya yi ma mutane na adali hmm. eh, hello muna jin kamar abubakar hmm. eh ya kamata baba buhari ya yi ma mutane na adali gaskiya rayuwa su yana ciki Malam Abubakar muna batu ne kan irin taimakon da zai zo daga jama'a na unguwanni da sauran masu da shuni ba lallai sai gwamnati ba wajen tallafawa matan da mazan su suka rasu. E to yanzu ka yadda yanayin mutane da su yadda mutane suka shiga yanayi ya kamata gwamnati ma ta magana To mun gode Malam Abubakar Sadiq daga Taraba kamar afuwa za mu mun katse ka saboda lokaci ya daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka bada gudunmawarsu a wannan shiri da muka yi. yanzu kuma lokaci ne da za mu ji irin tasirin da azumin watan ramadana ke yi ga rayuwar masu yin azumin Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan, Akinyele. To alhamdulillah wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni wasanni a takaice yanzu haka dai an kammala matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai inda tuni kasashe goma sha shida suka bayyana domin fafatawa a zagaye na biyu na gasar a fafatawar zagayen na 'yan sha shida kasar switzerland wacce ta zo ta biyu a rukunin a za ta kara ne da ta biyu a rukunin c wato poland wales wacce ta zo ta daya a rukunin b kuma za ta hadu da kasar ireland ta arewa wacce ta sami tsallakewa a zaman ta uku a rukunin c kasar portugal ma da ta sami shiga cikin mafifitan na uku za ta kara ne da ta daya a rukunin d wato croatia dukansu a ranar asabar mai zuwa a ranar lahadi kuma kasar faransa mai masaukin baki wacce ta zo ta daya saman rukunin a za ta kece raini ne da kasar jamhuriyar ireland ta daya a rukunin c wato jamus za ta fafata da slovakia yayin da hungary za ta haɗu da kasar belgium wacce ta zo ta biyu a rukunin e kasar italiya za ta fafata da zakarun turai wato spain yayin da ingila kuma za ta kara da iceland a bangare ɗaya kuma shahararren dan wasan gaba na kasar sweden zlatan ibrahimovic yayi murabus daga bugawa kasarsa wasa bayan da aka fitar da kasar tashi daga gasar ta cin kofin nahiyar turai a matakin rukuni-rukuni ibrahimovic dan shekaru 34 ya bugawa kasarsa wasa har sau 116 yayin da ya zura mata kwallaye 62 to amma kuma ya kasa zura kwallo ko daya a wannan gasar ta bana mace ta shida a duniyar tennis victoria azarenka ta fice daga babbar gasar tennis ta duniya ta wimbledon ta bana sakamakon rauni da take fama da shi a kafarta an tsara soma gasar ne a ranar litinin mai zuwa to amma kuma hukumomin shirya gasar sun ba da sanarwar ficewar ta a zarenka yar shekaru 26 da haihuwa yar wasar wace ta taba kaiwa matakin semifinal na babbar gasar ta wimbledon har sau biyu ta ɗauki tsawon lokaci ba ta buga wasa ba tun sa'ad da ta sallama ta saki kare a wasan da ta fafata da karin nap yar kasar italiya gasar french open da aka gudanar a watan da ya gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai shirin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kimanin watanni shida kenan tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar shirin nukiliya tsakanin iran da kungiyar tarayyar turai da kuma wasu kasashe biyar da ke karkashin lemar kungiyar jcpoa jami'an amurka sun ce iran tana aiki sosai da ka'idojin shirin ita ma amurkan haka a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry mun ɗage takunkumi da muka ce za mu ɗage kuma muna da cikakken imani ga ɓangarorin da kuma irin ƙoƙari da ake yi alal hakika ni ƙashin kaina na shiga gadan-gadan wurin tabbatar da ɗage wannan takunkumin har ma na ziyarci inda aka shata na zauna da wasu ma da suke ɗarɗar shekaru da dama da wannan takunkumin ke aiki da su ci gaba da harka ba tare da fahimtar abin da ya kamata su yi da waɗanda bai kamata su yi ba a farko farkon wannan watan ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya ce akwai ragowar damuwar hankali sakamakon takunkumi mai nasaba da nukiliya tun kafin aiwatar da yarjejeniyar shirin nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya kuma tana nan tana mummunan tasiri akan kasuwanci don haka ya kamata amurka ta yi ƙoƙarin sauya wannan tunanin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya nanata cewar amurka ba ta shiga kuma ba za ta shiga tsakanin duk wata harkar kasuwanci ta gaskiya da iran za ta gudanar tsakaninta da wasu kasashe ba ya ce abin da ya kamata a yi don fidda wannan tunani shine iran ta dakatar da ayyukan kawo tashin hankali da ta saba aiwatarwa waɗanda kuma har yanzu ba ta daina ba ba rashin wayarwa ko kokarin amurka ke sa kasuwanci na tafiyar hawainiya ba sai dai a duk lokacin da mutane suka daga ido sukan ga ana aika wa hezbollah rokoki masu linzami da kuma ba da taimako ga kungiyoyin ta'addanci dole ne hankalinsu ba zai kwanta ba wannan ne yake tare da hankalin 'yan kasuwa sakataren Kelly ya ce amurka ta fito karara ta bayyana wa jami'an iran cewa amurka tana da iyakanta wurin karfafa gwiwa 'yan kasuwa su yi kasuwanci da iran sai dai amurka za ta ba kasuwanci kwarin gwiwa da wasu bayanai na wayarwa idan bukatar hakan ta taso. Idan muna so mu yi aiki tare nan gaba ko kuma yin tattaunawa da za ta maido da kyakkyawar alaƙar mu, za mu iya yi a ko ina Akwai muhimmancin yi wa juna gaskiya wurin aiwatar da wannan yarjejeniyar, in ji Mr. Kerry, kuma ina da niyyar ganin an tabbatar da hakan. Shirin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda ya kawo mu ga labarai a takaice kenan. Ƙungiyar ba da agaji ta likitocin sa kai da ake kira Doctors Without Border ta ce mutane kusan shida na mutuwa a kowace rana sakamakon cututtuka da yunwa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda rikicin 'yan Boko Haram ya shafi jama'ar da ke cikinsa a arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar likitocin ta kira halin da mutane 24,000 da aka ajiye a wani asibiti a garin Bama suke ciki a matsayin wani gagarumin bala'i wanda ya shafi bil'adama. Babbar kotun Amurka ta ki amincewa da shirin shugaba Obama na jinkirta mai da miliyoyin baƙi 'yanci rani da ba su da takardun zama Amurka ƙasashensu. Shugaba Obama ya kira wannan matakin abin takaici ga bakin wato 'yan ci-rani waɗanda ba za su iya fitowa daga inda suke a ɓoye ba don ba da tasu gudunmuwar wajen raya ƙasar ta Amurka, amma ya ce babu matsi a kan mai da baƙi waɗanda ke bin dokokin Amurka sau da ƙafa zuwa ƙasashensu na asali. Ko da yake dai har yanzu suna zama a matsayin baƙin haure a ƙasar bisa ga hukuncin kotu. Batutuwan da suka shafi baƙi 'yanci rani yaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya. Su ne a masu kada kuri'a ta wato ta farko yau Alhamis a zaben jin ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi. Wanda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar ta Turai ko kuma a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a birnin London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya wadda ita ce tarbar da aka kafa tarayyar ta Turai. Yayin da masu kada kuri'a suka isa rumfunan kada kuri'a, ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa bangarorin biyu sun yi kunnen doki a matsayinsu a kan wannan batun. To masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da izinin Allah. a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai daniel brown da ya hada shirin da kuma injiniyan mu Kit holmes mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kusan karfe biyar na yamma ne a nan birnin washington dc salamu alaikum